بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هجمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kamu sha hudu ko? sha hudu sha uku sha hudu ga watan na akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau biyu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun littafin al’adudiyya wallafar babban malami shaikul islami ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi kuma wannan shi ne majalisun na hamsin da uku insha Allah malamin taimiyya yana bayani akan alaƙar bautar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ikhlasi ko alaƙar ikhlasi da bautar Allah cewa bauta ba ta zama ingantacciya har sai idan mutum ya yi ta dan Allah sannan bawan da yake son ya zama bawan Allah na gaske to dole ya kasance mukhlisi wato mai ikhlasi mai tsantsance niyyarsa da ibadarsa ga Allah kada ya sa Allah kada ya hada wani da Allah subhanahu wata'ala a cikin bautarsa soyayyar da yake ma Allah ta zama soyayya ce keɓantacciya dukkan wani abu da zai so ko kuma wani da zai so to ya zama soyayyar da yake musu ta kasance mai biyayya ce ga soyayyar da yake ma'alla to shi ne sai mana yake ce mana wa idza kana al'abdu mukhlisan lillahi idan bawa ya kasance mai tsantsanta bauta ne ga Allah tabahu rabbuhu sai ubangiji ya zaɓai akwai wasu lafizza da ake amfani da su a matsayin zaɓe a zaɓi mutum a keɓe shi a ba shi wata kula ta musamman akwai alifa'u akwai alikhtiyaru akwai alintiqa'u akwai alijtiba'u to ijtiba'i a cikinsu su kusan diyati ke bantuwa sun ce al ana amfani da shi gaban mai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran fi alal alamin sannan da yake bayani akan Maryamu sai ce ne istafaki wa tahharaki wasafaki ala nisa'i al'alami to sai suka ce lafazin istifa'i wa innahu huma da minal mustafai na al'akhya to istifa'i kusan biya fi su mai biye masa shine ikhtiya shi ma zaɓi ne sannan mai biya musu shine intiƙa sannan na ƙarshensu shine idtibai wasu kuma malaman suna ganin babu bambanci a tsakaninsu dukkan lafuzza ne da ma'ana ɗaya to duk bawanda da ya tsantsance bauta ga Allah to ita babu rabbuhu sai ubangijinsa subhanahu wata'ala sai ya zaɓe shi ya keɓe shi da wata kula ta musamman shi sa annabawan Allah siffar mu ikhlasi siddiqan Allah su ma haka ikhlasi shuhada su ma shar'i sai da ikhlasi salihi salihuna su ma sai da ikhlasi waɗannan su ne zaɓaɓɓun bayan Allah subhanahu wa ta'ala a bankata fa ahya qalbahu sai Allah ya raya masa zuciyarsa zuciyarsa sai ta kasance alqalbul hayy kamar yadda aka faɗa mana a karatun baya an kasa zuciya gida uku akwai alqalbul maitu akwai alƙalbul marihu sannan akwai alƙalbu abin nan almai as-sahih kai akwai alƙalbu sahih ko alhai ko as-sahih zuciya rayayya ita ce zuciya ta mai imani mabiyin Allah subhanahu wa ta'ala ko da ya saba ma Allah maɗaukacin sarki cikin gaggawa zai tuba to wannan qalbuhu qalbun qalbun rayayyar zuciya kenan akwai alqalbul maitu matacciyar zuciya zaka qalbul munafiki wa qalbul kafir wal mushrik zuciyar munafiki kenan da kafir sai kuma alqalbul marid zuciya mara lafiya tana ciwo akwai imani a wani ɓangaranta, sannan kuma akwai saban Allah a cikinta to wannan zuciya ita ce zuciya mara lafiya to idan mutum ya kasance ya ikhlasi sai Allah madaukakin sarki ya zabai bayan ya zabe shi kuma sannan ne fa ahya qalbahu sai Allah ya raya masa zuciyarsa sai zuciyarsa ta zama rayayya ya zama makiyin saban Allah ya zama masoyin biyayya ga Allah wajtadabahu ilayhi sannan Allah ta'ala sai ya wannan zuciyar zuwa gare shi duk abin da ya kasance ba na Allah bane to wannan zuciyar ba ruwanta da shi duk abin da kuma ya kasance na Allah ne to shi ne zuciyar zai zama za ta zama da ruwanta da shi fayansariku anhu ma yudaddu zalika min sui wal fahsha fayansariku anhu ma yudaddu zalika duk abin da ya kasance kishiyar soyayyar Allah ne to sai ya kasance ya kawu daga barin wannan zuciyar, mina sui kamar mummunan abu Walfasha fahsha'i da kuma alfasha duk abin da ya zama na saban Allah ne Allah bai ji da shi ba sai wannan zuciya ta zama ba ta sansa. ko da watan Allah ya jarrabe ta da shi to za ta gaggawar tuba me ita baya dawwama shi yasa ai daga cikin siffofin masu imani ba su isra'ila alam sirru ala ma fa'alu wa ya alamu. ba su isra'ili shi shine mutum ya ta saƙo ba su ba ya riƙa jin ma saƙon ya zama masa ɗabi'a in bai yi ba kawai sai ya riƙa jin bai jin daɗi sai ya saba ma Allah sannan zai ji ya more wannan zuciya ce mara lafiya kuma ciwon ana jin tsoron ya kasance ciwon da yake ubar al-maghdul ya zama ciwon da ya kasance balahira ciwon da yake gagarar likitoci magani domin wancan ciwon da aka ce zuciya na yi akwai wanda yake warkewa akwai kuma zuciyar da fa ciwon ta bai warkewa zuciyar da ciwon ta baya warkewa ita ce zuciyar da mai ita zai doge a wajen saba ma Allah har ya mutu yana saba ma Allah ba wa wa yakhafu min husuli ziddi zalik sannan zai kasance idan zuciyar nan ta kasance rayayya ce wa ya za ta zama tana jin tsoron min fusuli ziddi zalik kada kishiyar ƙin saɓon Allah ya zama ya faru a cikinta kada kishiyar ɗa'a Allah ta kasance ta faru a cikinta shi ne ma shi ne ziddi zalik ɗin dama an ce mana in ta rayu to za ta zama Allah ya ja ta duk abinda Allah ke so shi za ta yi duk abinda Allah baya so ba za ta yi ba to a daidai wannan lokacin kuma zuciya tana jin tsoron kada kishiyoyin waɗancan abubuwan su afku a cikinta kishiyar ɗa'ar Allah saɓan Allah kishiyar saɓan Allah ba abin da kishiyar ɗa'ar Allah saba ma Allah madaukakin sarki bi khilafil qalbi alladhi lam yukhlis lillahi saɓanin zuciyar da ba ta tsantsanta ibada ga Allah ita kam wannan zuciyar kullum cikin sha'awar saɓa ma Allah take fa na hufi tsanabin wannan zuciyar zaka ganta kullum cikin nema take wa iradatin da kuma nufi wa hubbin mutlaqin da kuma soyayya kakkiyar soyayya kawai duk abin da zuciya ta ce tana so to idan ba a biya mata wannan bukatar tata ba to sai mai ita shiga tashin hankali saboda ba a ba da ita ga Allah ba ba a bautar da wannan zuciyar ga Allah ba sannan babu ikhlasi a cikinta fayahwa kullama yasnahu lahu sai zuciyar ta kasance tana son duk abin da ya samu a gare ta duk abin da ya samu a gare ta wai ta sabbatu bima yahwahu sai ta zama zuciyar tana tabbata ne kawai bima yahwahu ga da abin da take so in ta kalli wani abu ta ce shi take so ko Allah na son wannan abu ko Allah baya so to zuciyar ba za ta nasu ba sai idan ta samu wannan abu kuma wani abin tashin hankali duk masu saban Allah an kai fira da su za su tabbatar maka da wannan lokacin da zuciyarsu ta raya musu cewa ga abinda da suke so na saba ma Allah idan ba su samu wannan abin ba za su shiga tashin hankali idan suka sama a wannan lokacin sai mai sai zuciyar ta nasu amma bayan kuma na ta sai ta shiga cikin tashin hankali kai fira da mutanen da aka jarrabe su da shaye-shaye za su baka wannan labarin za su ce maka idan ba su yi ba to wani zubin maji suke so kamar su kashe kansu idan suka yi sai su ce sun samu natsuwa kamar yadda suke cewa kuma ya zama musu normal to daga wannan normal ɗin da kuma ya zama musu to bayan bushewa wannan normal ɗin to shi ke nan sai kuma a tashi sai kuma ya sake shi duk zuma shi yasa sai mutum ya kasance akwai wanda a awanninsa in ba bacci ya kwashe shi ba wallahi baya iya haƙuri sai ya sha wani abu cikin awanninsa ashirin da hudun nan in ba bacci yake ba to baya iya komai ya yi ta'amuli da wannan abin da Allah ya haramta shansa sannan natsuwa za ta zo mishi amma natsuwa ce ne sakina ce ba sakina ba kawai zuciya ce take dan eh, aikin ta ya dan tsaya ya fita a matsayinsa na dan adam idan ya fita a matsayinsa na dan adam shi nan sai ya ji ya hole ya ji daɗi to wannan kawuwar na tafiya kuma asalinsa na ɗan adam ya dawo to sai kuma ya tashi ya ƙara shiga tashin hankali to sai kuma ya sake biya ma wannan ran nasa abin da yake so mara kyau sannan ya samu nasuwa wannan ba masu saban Allah kawai na shan abin da Allah haka waɗanda aka jarrabe su da ishku suwa mutumin da zai zo mazinaci ne ko kuma manemin maza da kawai zai kwantar masa da hankalinsa sai ya biya bukata shi yasa Allah ta'ala ya faɗi game da mutanen annabi lut ya ce la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahu a cikin maye suke idan bukatar tasu ta saban Allah ta taso kawai ji suke yi ba su ganin komai sai wannan bukatar tasu saboda zuciyar ba ta Allah ba ce ba a ba Allah ita ba ba a bautar da ita ga Allah ba babu ikhlasi a cikinta kalgusni sai wannan zuciyar ta kasance kamar reshi reshen bishiya ayyu nasimin marra bihi atafahu wa amalahu dukkan iskar tafiya ita ce ake ce mata nasi iskar tafiya idan ta zo a kafahu sai ta makale da wannan a jikin wannan resha wa amalahu sai ta karkata shi in iska ta kada gabas ne sai kaga shi ma reshen ya kada bangaren gabas idan ta kada bangaren yamma ne shi ma sai kaga reshen ya kada bangaren yamma in kudu ta yi haka shi ma zai idan ta yi arewa shi ma haka zai shi kenan zuciya ta zama ta lalace kenan shi yasa sai kaga mutum yana saba ma Allah in kai lissafi in zai faɗa maka sai kai lissafi yana saba ma Allah nau'ukan manya-manyan zaben Allah sun kai ashirin kowanne yana yi ranar da zuciya ta karkata a na ɗaya to nan za a tafi gobe kuma sai an jima sai ta karkata shi a saban Allah ya mataki na biyu an jima ta sake karkata shi na uku a rana sai saba ma Allah da nau'ukan saban Allah wanda kwara ɗaya daga cikin saban Allah nan duka saba saba ma Allah nan da ake yi ya ci Allah halakar da al'umma a kansa amma shi na ta kayansa a rana sai yi ashirin ya lissafa maka ba wanda baya yi kuma in bai yi ɗaya daga cikinsu su ba hankalinsa ba zai kwanta ba ba zai ji yamuwar rayuwarsa ba ta ɗan adam ka a kai lokacin da zai lalace ga baki ɗaya me yasa me yasa mazinaci yake kaiwa ko ya tsufe ya daina cikin mutane uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wa lahum azabun alim daga ciki yace akwai ne ushaymitun jani ushaymitun jani oho amma har yanzu yana da shine ushaymit ga kurkura ta cika masa kai amma kuma har yanzu sai ya zina ko kaga kaga wannan kenan zuciyar ce akai tai ta yi ba a rene ta ba ba a ba ta maganin da ya kamata a ba ta ba maganin zuciya ko ƙur'ani ne da sunna su ne suke wartar da ciwon zuciya amma ciwon da zuciyar mutum za ta riƙa jin zafi a ce jinin shi baya gudana yadda ya kamata a cikinta to wannan akwai likitocinsa wannan ciwon akwai likitoci suna nan amma ciwo mafi girma da zuciya take na saba ma Allah madaukakin sarki to maganinsa shine alkur'ani da sunna sannan pharmacist ko likitan da zai bada shine masanin Allah madaukakin sarki wanda ya san qur'ani ya sunna shi zai bada a warki fataratan tajtazibuhu as-suwar al-muharramah kun gani ko wani zubin hotuna na kallon tunani na zuci sune as-suwar din da ake magana kansa mutum ya zama kawai wata yake tunani ya zauna kawai ta tafakuri kanta a sura kenan shi ne suke ce masa ishku sura a nan mun taɓa ba da labarin da ibn tsayin ya kawo na fahimu hammamu min ja'ab hammamu min ja'ab ishku sura ta kama shi wani mutum ne bawan Allah amma bauta yake ba ilimi yana zaune a wajen da yake zama ya bauta ma Allah sai wata mata ta zuwucewa sai ya ce sai ta ce masu hallil masiru ila hammami min jabin ce ina zan ta ina zan kai wajen wanka da ake ce masa min ja wajen wankan min ja shi ke nan kawai sai ta wuce bai ba ta amsa ba kawai sai ta wuce to kawai sai ya rika kallanta a zuciyarsa hotonsa kawai ya rika kamata hoton shi kawai hotonta ne rika zuwa masa a zuciya kawai je ya haukace saboda ita kuma bai sake ganin ta ba kawai ya rika baiti ya rubba qa'ilati yawman wa qad ta'ibat hal lil masiru ila hamman min jadi yace wata rana ina zauna a nan wata ta zo wucewa ta gaji tana ce min ina za ta je wajen da ake wanka da ake ce masa binja to haka yi ta faɗin wannan baitin har ya mutu ana latsana masa kalmar shahada yana kwance ana la ilaha illallah kace la ilaha illallah yana hammam min ja hal lil ila hammam min ja hal lil ila hayyamu Ishku suwa as-suwar al-muharramat akwai as-suwar al ya halatta ka zo ka tuno matarka kai ta tuno sufofinta masu kyau wanda zai ƙara ta ka so ta amma a as-suwar al-muharrama su ne irin waɗannan matar da ba matan mutum ba ya alakanta zuciyarsa da ita ya zama yana tunota sai ba da sadakinta ba ba a daura masa aure da ita ba to wanda zuciyar shi babu ikhlasi waɗannan abubuwan su ne shine sai kaga matashi ya rubuto wasiƙa yana tambaya an jarrabe shi da kallon hotunan ba in bai yi ba baya jin daɗi kai wani ba ba matashi mai gida ma sai ya kalli waɗannan hotunan sannan hankali shi ke kwanciya musamman waɗannan wayoyin ga su nan abin da musibatul asir wannan fitnatul asir ɗin wayoyi masu irin waɗannan smartphones nan da hotuna ga da bidiyo duk ga su Allah shi kyauta wa ghayrul muharrama kai hatta waɗanda ma ba na haram din ba sai su zama wani zubin su ne ya allaka zuciyarsa da su ya manta da Allah domin ai hatta matar mutum ba a yadda ta shagaltar da shi game da bautar Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam matansa tara amma wa kana a'badan nas shi yafi kowa bauta shi yasa sahabbai guda uku matasa dukkaninsu ba su yi aure ba suka shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba a saukar da hijabi ba suka je suka tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake bauta aka tuffanta musu ga yadda annabi sama yake sai suka ce a annabi sama Allah ya gafarta masa zunubansa da haka su ɗaya ce shi ba zai yi aure ba ɗaya ce shi ba zai sake kwanciya akan katifa ba ɗaya ce shi ba zai sake cin nama ba saboda duk waɗannan suna da alaƙa da jin daɗin rayuwa in kuma aka yi za su rage mutum ƙila san ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su yace ku ne kuka ce kaza yace amma wallahi ana akhshakum billahi wa atqakum lahu wallahi na fi ku sanin Allah da tsoronsa na fi ku biyayya ga Allah maɗaukacin sarki manzal su ne musu anamu aqumu ana wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa shi baraba ba aqumu wa ana ina yin qiyamul layl kuma yin bacci sannan wa asumu wa uftir. sannan ina azumi kuma wata rana in zama ban yin azumi sannan wa ta zawwajin nisa kuma ina auren mata su kuka je kuka tambaya kuma kowace manzo sama na bata hakkinta ba su shagaltar da shi ga ibadar Allah to kaga saboda me ya ba da zuciyar ga Allah madaukakin sarki matan ba su shagaltar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda zuciyarsa ta zama ta Allah ce ya ba Allah ita kwata-kwata sallah yake yi wata rana sahabinsa abu jahal radiyallahu anhu ya kawo masa kyautar riga riga ce irin mai kwalliyar nan aji ana sallah manzo Allah sallama an gama sallah sai manzo mai sauri sai ya cire rigar sai ya ce kumai da wannan rigar zuwa ga Abu Jahal ku ce canza min ita ya bani wadda babu zane a ciki fa innaha alhatni anifan an salati ta shagaltar da ni ɗazu ina sallah game da sallah na ɗan kalli wani abu daga cikin zane-zane ko aikin da ke cikin rigar na ɗan safan haka shi ya sa to manzo sama duk abin da zai zama ya sa zuciyarsa ta zama ba ta Allah ba ce ta shagaltar da shi daga barin Allah maɗaukacin sarki ba ya yi shi ya sa hatta saduwarsa da iyalansa akwai lada a cikin sa yake mana wa fi bud'i ahadikum sadaqatu Ɗayan ku ya tara da iyalinsa sadaka yake sahabbai suka ce ayati ahaduna shahwatahu thumma yakunu lahu fiha ajrun ce yanzu ɗayan mu zai zai biya bukatar ta jin daɗi, sannan kuma sai a ce kuma yana da lada mazan sa mai ce ara'aytum law a fi haramin A akana alayhi wizrun وكذلك لو وضعها في Kana كان a أجر to ku bani labarin ku yi kiyasi ku abinda malaman usul suke suke ce masa kiyasu la'akci da a ce ya ɗauki al'aura fiyata a haram me a kansa ba zunubi ba ne alhaki A ce na'am ce to haka idan ya sa al'aurarsa a cikin abin da yake na halas matarsa ta halas an yana da lada ko to kaji shi ne wannan fa yabqa asiran zuciyar da me ita bai ba da ita ga Allah ba babu ikhlasi a cikinta fa yabqa asira sai wannan zuciyarta ta kasance fursunan yaki wanda aka kamo a yaki shine ake ce masa asir abdan ta zama bawa ta ittakhadahu huhuwa abdan lahu ga wanda ya rike shi a matsayin bawa liman ta ittakhadahu huhuwa abdan ga wanda da shi wannan mutumin za a ce ya rike shi bawa kana zalika aiban wa naqsan wa zamman to da sai a ce ma wannan ne bawon ka ce ga haba ya za a ce ka dauki wannan ba ai ka wuce shi haka mutane za su ce to amma sai reshe duye da mujiya me doki sai koma kuke ni sai koma shine yake ma wannan bawan hidima alhali da wannan bawan an ce ma bawan shine to mutane za su ga ai duk da haka ya kaskanta yanzu masu saban Allah wani da za ka ga yadda ya je ta yi aja wata yake ta mata hidima in ka ganta sai a ce ya zama aiki amma ita za ta ba shi umarni karfe biyun dare sai ta ce mashi malfina za ta sha sai ya tashi ya ji ya ce mata malfinan nan Kuma ba matar shi bacci ba shi bace kuma ko da matar shi ce ta da za a ce ta zama matar shi ta aure sai mutane su ce ai ba ajiye shi bacci a zamani sai mutane sai haba ai ba ajin shi bace amma yanzu ba auren ta yi ba amma ya je tana bautar da shi tana juya tunaninsa tana sa shi ta hana shi ta umarce shi ta ce ya bari kuma ya bi ta dole to haka zuciyar duk mutumin da bai tsantsanta bauta ga Allah ta'ala ba take kasancewa shine ai yake cewa liman law ittakhadha huwa abdan da za a ce shi ya riki wancan a matsayin bawan ma la kana zalika aiban to da wannan ya zama ta aibi ba a ce za a ce wannan bawan ka ne to ba ma shi ba bawan shi bane yanzu shi shi ya zama bawan shi mun gane ai wa naqfan kuma za a tuffanta shi a matsayin tawaya wa zamman kuma za a zarge shi a ce ya zaya wannan a ce shi ne bawanka to amma yanzu shi shi ya zama bawan shi amma dai misalin da aka buga da za a ce ya riƙi wannan matar da yake saba ma Allah da ita a matsayin matar aure ta halal sai mutane su hawa ne za ka yi auguwanci to amma yanzu ita ce ta zama mijin sai abin da ta ce mishi ba kuma mijin halal ba mijin saban Allah ta ba shi umarni wataratan wani lokacin kuma ta yadtabihu sharaf ɗaukaka ce ke fugasta warri an sato da son shugabanci tun da bai ba da zuciyarsa ga Allah ba sai ya zama tunaninsa ya za a yi kudu shi a ce shi maɗaukaki ne duk wani abu da za a ce ga shi ai shi ake nunawa to shi yake nema zuciyar babu natsuwa idan duk za a zo waje ba a gane shi ba ne to sai kuntata ƙila ma in taro ake kasa zama a taron kawai ya gaba saboda ai ba a yi recognizing ɗinsa ba ba a gane ya zo wajen ba a sharaf ke nan warri a da shugabanci in tafiya ake aka ce ba a ba shi shugabanci ba sai zanzare sai koma yana ma wannan tafiyan ma zagon ƙasa me matsala ba ba shi shugabanci ba saboda babu ikhlasi kun ga da wannan ne malamai suka ce daga cikin alamomin ikhlasi babba cikin alamomin ya kasance eh, daidai a gare ka da ka zama shugaba ko ka zama mabi duk za ka taimaki addinin Allah sai a ce ke limami ne sai wata rauji a ce an cire ka in dan Allah kake to za ka ci gaba da duk gudunmuwar da kake ba addini za ka ci gaba da bada ai ba dole sai ka zama liman za ka iya bada gudunmuwa ga addini akwai hanyoyin ba da gudunmuwa ga addini masu yawan gaske to sai aka cire ka aka ce ba kai bane liman yau to za ka zo ka ce to ai shi kenan tun da suka cire ni ko za su ga abin da zai faru sai shi kuma ya koma gefe ya je ya haɗuwa da wasu to da ba san limancin da yake ba dan Allah yake ba ai ka ku manta mun sha buga misali da Khalid radiyallahu anhu Khalid bin Walid tun da ya musulunta shekara ta takwas ya zama shi duk in za a je yaƙi ana sa shi ya zama shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa Khalid ya shugabanci ya koka bai dade da musulunta ba aka sashi ya zama shugaban yakin Mu'ta bayan an kashe saraku an kashe jagorori uku an kashe Abdullah ibn Rawaha an kashe Ja'far ibn Abi Talib an kashe uh, Zaid ibn Haritha aka yi ittifaki a nada shi ya zama shine jagoran musulmai to tun daga nan Khalid radiyallahu anhu yake jagoranci har zamanin sayyidina Umar karshe karshen sayyidina Umar sai na umar ya cire shi ya ce kada kafirai su canfi da mu da khalid su ce sai khalid an je yaki da khalid ake cin nasara so da ka yi cire shi amma mai khalid ya yi ƙarshen rayuwar khalid radiyallahu anhu yana hind a sha a siriya yake cewa sagiduna umar radiyallahu anhu Allah ta'ala ya taimaki musulunci da shi saboda haka wasiya ta ita ce dukiyata bayan dama ya tun zamanin annabi sama ya riga ya yi hubutun dukiyarsa shi Khalid komai nashi ya bada shi dan Allah shi yasa ma annabi ne ce ba zakka a kansa to zamanin na Umar ma ya sake ɗiban wata dukiyarsa mai yawa ya bada yace na wakilta na sanya na Umar ya zama shi kuma zai kula min da wannan wakafa wannan da ya rasu ba a lokacin sannan da zai rasu ya sake cewa dokinsa da makamansa da yake yaƙi da su da kazansa da kazansa duk ya ba da su ga musulunci kuma sai na umar ya ci gaba da kula da su ga da ni ne ko kai da muke da damuwa ai an cire mu shi kenan shi kenan sai mutum ya koma ya ta wasu abubuwan da ba su kenan ba to wannan abin da ake bukatar zukatanmu su zama suna zuciyarmu kowa ta zama kenan zuciya ne tsarki ka yadda da cewa zuciyarka ka ba Allah maɗaukacin sarki idan Allah kake komai to daga ko da wani abu ya zo an ce ai ba kai ba ne to ba za ka zo ta damuwa a ranka ba kuma duk gudunmuwar da kake ba da kila ma sai dai ka ninka don wasu ba su san sirri ba ma in kana shugaba wani zubin ba ka ba da gudunmuwa domin ka wani zubin rufewa kin kana shugabanci amma wanda yake ƙasa shine magana bahaushe ai mai hikima da yake cewa na kwance gwanin kokuwa E, yana kwanta ba da shi ake damban ba amma sai ta aida ya ba shi kulli a nan da ya kada shi ta aida can ya bugai to da za a ce ta so a yi da kai shi kai ana zuwa aka bige shi haka bugu ɗaya zai faɗi shi sai asibiti to shugabanci yana da wannan yana da wannan sammatsin in kana yin sa ba komai kake hanga ba amma waɗanda suke gefe su sai su ta hango maka ai shi yasa aka ce karkai shugabanci ba mashawarta duk mutumin da zai shugabanci ba yi da mashawarta to ba zai ci nasara rabi ko fiye da rabi na nasarar shugaba to masu ba shi shawara ne su suke sa a ci nasara Allah gane su to zuciyar da ba Allah a ciki sai ya zama shugabanci kawai take kalla fatur biya hulkalimatu sai ya zama kawai da an faɗa mashi kalma ɗaya sai ya yarda shi ai kai ne ai kai ne ranka yi daɗe ai duk jama'a ga baki ne kowa ya yi tufaki a kanka ya za a can yi tufaki a kan mutum ai duk wanda ya ce maka kowa ya yadda da kai ƙarya yake maka sai kuma sai ka yadda. duk wanda ya ce kowa ya yadda da kai a cikin duniyar nan to ba ka da makayyaci babba a duniyar nan kamar shi man zallabi tuqda sajayahu ha, waye a duniyar nan za a ce da an yadda da ɗabi'unsa idan rabiyat anni kiramu ashirati fala zala ghadbanan alayya li'amuha in dangi na mutanen kirki sun ce sun yadda da ni to lalatattun ba za su yadda da ni ba wani malami ya ce masa ai in ma lalatattun sun yadda da kai kuma na kirkin ba za su yadda da kai ba so da ka nemi Allah shi yasa suke da karin magana suke cewa irda'un nasi gayatul la tudrak ka ce sai kowa ya yadda da kai a duniyar nan to gayatul la tudrak wata matuƙa ce da ba wanda ke kewa gare ta ta ce kowa ce ƙayyadar da shi sai ka masa abin da yake so ha limanci kake za ka ce isau istatimu to wani baka mishi daidai ba kuma zai ji ka sallar amma ba baka mai daidai ba yana nan akwai fassara da ya a zuciyarsa shugabancin ka za kake yi ko da ka nemi yadda Allah sai ka huta to shi ko sai a zo a faɗa mishi kalma ɗaya سياتي ايدان يددش يوه سياباش كذا وتغضبه الكلمة سنة ونزو الكلمة ايزا افاكيتي تقاشا بصاري اوه تسيران قيددي اشتن سري فزيادة تقيارة ابو كذا شيتين عم باسا قومي تقيارة كذا ويستعبده من يثني عليه ولو للباطل sannan duk wanda zai yabe shi ya zama mai gidan shi shi ne fa shugaba amma inda za a zo a yabe shi a ce a ran kai da kowa kowa ya ji kowa ya bi ran kai da ne shi ke a ba shi kawai a ba kaza ka zama bawan shi ke nan walau bil batil ko da akan karya ya zo ya yabe ka zuciyar babu natsuwa wa wa'adi man yazummuhu walau laubin haka sannan ya rika gaba da duk wanda zai zo ya masa suka ko da gaskiya ce cewa na gyara kaza shi kenan ka zama makiyinsa ka zama cikin abokanan gabansa so da shugabancin kawai shi ne a gaban shi wannan ɗaukaka ita ce idan mutum ya kai wannan matsayin ɗaukaka kawai yake kallo to ba a mai gyara ba zai yi abu dama ba zai shawara da kowa ba in zai yanke hukunci sannan in yi abin shi baka isa ka je ka same shi ka ce masa wannan abin da kake ran kai daɗe ba daidai ba ne kuma duk usulubin da za ka bi mai kyau ba zai yadda ba da wannan ne shugabannin musulunci magabata kishiyar haka suka ci nasara sai na umar radiyallahu anhu yana ɗaya daga cin annabi huna a shugabancin duniya yau in za ka rubuta tarihin waɗanda suka ci nasara a shugabancin su ko kowane addini kake inda zaka kawai ke ka cire hularka. misali wal iyazu billah mutum ya ce ba kowane addini a zuciyarsa amma shi karatu zai abinda suke ma objectivity mawdu'iyya kawai sai ce shi ya cire komai a zuciyarsa sai a ce a karanta masa waye umar zai ɗauko tarihin umar ingantaccen tarihi to aka gama sai ya yi masa yadda umar jinjina amma sai na umar kun san bai ci nasara ba sai da mashawarta sai da mashawarta sai na umar baya yanke hukunci sai ya nemi shawara sannan aka ce masa kakkai kaza shi ce. mata ta zo ta zina shi ke nan ta ikirari da kanta cewa ta zina sai na umar radiyallahu anhu ya ce aje a jefe ta ɗaya daga cin sahabbai wasu ba ma sananne ba ya ce ya al mumina in ka kashe ta kana da haƙi akan ɗan cikinta ɗan cikinta in ka kashe ta ya mutu shi kuma ayin an kashe ta numfashinta zai tsaya ko da numfashinta ya tsaya shi kuma ɗan cikinta me yana rayuwa ne da rayuwarta me zai zai mutu sai da umar ya ce ya ce to yanzu ya za a yi sai ya ce hatta ta ba a hamla, har sai ta haihu sai na umar ya ce wallahi ba da Allah ya sa akwai irin ka a halaka ya ce wallahi na manta da wannan hukunci kagin to ire-iren waɗannan suna nan da yawa rabar gado sai na umar radiyallahu anhu a zo da matsala fito ya raba kowa ya san almas'alatul himayiyya duk da isnadin ta na da rauni amma shahararriyar matsala ce aka raba gado ƴan uba abin da ya uwa ɗaya uba ɗaya suka zo ba su samu gado ba domin za su yi asirci an raba gado suna jiran za su kwashe sauran dukiya ne aka ba duk waɗanda suke da abin da ƙayyadajjen kaso aka ba su nasu sai su ba abin da ya rau shi ke nan sai na wani ce ku tafi ni ban ga komai ba ku da komai lissafi ya ƙari shi raban gado ba ƙariya a ciki lissafi aka yi lissafi ba su samu komai ba sai suka ce ya amiral mumina hab anna abana kana himaran alasna min ummin wahidati uwan mu ce fa taras ya ya amiral muminina ka dauka ma baban mu jaki ne to ai wadannan da suka yi gado li ummai ai uwa muka hada da su su ya akai suka samu gado mu ba za a samu gado ba al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu yace to ai a hada su da su su tashi daga matsayin su na asibai masu cinye dukiya in an gama rabo yanzu su dawo su ci rabon waɗancan al'umma sai na umar yanke hukunci haka kuma ka'idar ta zama haka abinda ake ce ma almas'alatul himariya saboda waccan maganar da aka ce sun ce ya amir na hab anna abana na himara ka ɗauka baban mu jaki ne ka a kula da shi yanzu so muke yi a kula da uwanmu ita ta mutu ka je da shugabancin su yake to amma in zuciya babu ikhlasi a ciki duk ba za ta yi wannan wa taratan yasta'bidu dirhamu wad dinaru wani zubin kuma dinare da dirhami su ne za su zama iyayen gidansa su za su bautar da shi dirhami kudin da aka buga shi daga azurfa dinare kudin da aka buga shi daga dinariya wa amsalu dalika da makamantan dai waɗannan abubuwan min al'umuri na lamurran da allati ta al qulub waɗanda suke bautar da zukata kakkai da zuciyarka ta zama bawan wani abu ba Allah ba wal ta tahwaha kuma zukata na son waɗannan abubuwa fayattakhidu ilahahu hawahu ce mai wannan zuciyar lalatacciya sai ya riki ubangijinsa ya kasance son zuciyarsa ne ubangijinsa wa yattabi'u hawahu sai ya zama yana bin san zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da shiriya daga Allah ba saboda zuciya ba a ba da ita ga Allah ba wa man lam yakun khalisan lillah duk wanda bai kasance ya tsantsance ibadarsa ga Allah ba qad sara qalbuhu mu'abbadan li rabbihi zuciyarsa ba ta kasance a bautarwa ga ubangijinta ba wahada ku shi kaɗai la sharika ba shi da abokin tarayya bi haitu yakunu a habba ilayhi ta yadda Allah subhanahu Ta'ala zai kasance shi kaɗai ya fi so zuciyar bai ba ta kasance haka ba min kulli ma siwa ta ba kowane abu wanda ba Allah ba wa ya kuna dalilan lahu kuma zuciyar bata kasance makaskanciya ga Allah ba Khabi'an mai rutunawa ga Allah in duk bata zama haka ba wa illa sa'abadatul kainatu to sai ya kasance halittu sai su bautar da ita sun da zuciyar da baka ba Allah ita ba ta zama Allah take bi to sai ya zama alka'inat sun bautar da ita alka'inat su ne ababen halitta ababen da Allah ya halitta su ne waɗancan abubuwan da ya lissafa tun daga asuwarul muharrama الصور المباحة غير المحرمة الشغف ده الرئاسة su abin da ya shafi a da addina duka sai su zama su kake bauta mawa ba Allah ba wanda ku ya zauna a haka ya halaka yanzu waɗannan yaran da ake cewa wasu yara sun bayyana 'yan jihar Kano suna cewa ba Allah ai suke nema ne yaro ne irin yaran da suka je kawai ba addini ‘ya'yan manyan mutane ne shugabansu da ya yi ɗan babban mutum ne baban shi ya rike makami ba a jihar kano abin da kai ciwo sunan shi mubarak mubarak sunan yara tun wajen 2012 ya fara bayan ya yi graduating ya karanta electrical engineering ya gama jami'a shi ke ne fara bige-bigensa a wata fira da ake yi da shi 'yan jarida jarida vanguard da ta yi fira da shi tana tambaya sai ya fara jin wannan tunanin ya ce shi ta matin yana ɗan yaro dan karami yake ma baban shi irin waɗannan tambayoyi ya ce sai baban shi ya rika ɗan kwantar mashi da hankali da wasu tambayoyi da amsoshi ya ce ta lokacin bai gamsuwa wai shine yanzu ya kai matsayin ya girma ya gama jami'a shikenan yace ba Allah su ba Allah sannan addinin musulunci addini ne da ke koyi da ta'addanci ‘ya'yan fulani uwa da uba ‘ya'yan musulmai uwa da uba wai ba Allah farko iyayen suka ɗauka cewa kamar wasa ne wai hauka yake suka ɗauke su kai shi asibitin mahaukata ya je kwanta asibitin mahaukata na wasu lokuta irin tsinannin ƙungiyoyin nan na kara rajin haƙƙin ɗan adam ‘yan rajin kara haƙƙin ɗan adam suka ta hutun daga can suka zo suka ciya zai a matsa mai lafiyar shi lau likita ya ba da rahoto ce lafiyar shi kalau bai ga wata matsala da kwakwalwa shi ke da ita ba an mai hutun da ake yi ba a ga ciwon da kwakwalwar shi take yi ba ya dawo aka sake mai da shi wani asibitin suka sake zuwa suka yi kaga yanzu yana na yana suna abubuwan yana nan kungiya yanzu yake da ita dama zuciyar ba ta Allah ba ce wannan musibar tana nan a cikin al'umma yayan musulmai to duk zuciyar da bata kasance ta Allah ba dama haka zaka wastawlat ala qalbihi shayatin sai shaydanu su kasance su suka mamaye zuciya wa kana min al-ghawin ikhwan ash-shayatin sai mai wannan zuciyar ya kasance cikin halakakku mafi yawanci idan an ce al-ghawi shine mutumin da ya bata akan shari'a mutum ya bata akan ilimi kai shi yasa Allah ta'ala ya kore ma annabi sama yace ma dalla fahimu kuma ma gawa az-zalal mutun ya bata saboda jahilci bai sani bane sai ya shiga halaka ya bata amma al-gawa mutun ya bata alhali yana da ilimi Kamar yaron shi wannan yaron da ake magana kansa yana bada ana bada labarin sa tun da ya taso makarantar da ya sunan makarantar su Ali ibn Abi Talib Islamic Primary School Ali ibn Abi Talib Islamic Primary School a cikin Kano sannan ya gama ya tafi makarantar Hassan Gwarzo Hassan Gwarzo kaga alal akalli makaranta ce da aka danganta ta zuwa ga addini ko cikin sharadin su ma yaro in zai so in zai yi graduating eh, zai zai gama aji shida eh, zai ya gama aji aji ukun senior to sai an zo an nuna ya sauta ƙur'ani har da irin zayyanan nan da ake a zo da allo an masa abu. ike gama so da alfahari ma yake ce duk san musulunci daga baya ya gane cewa duk ne ne so da kama shi a wajensa ya za ka haifu ba ka kai aure haka haihu shi ba wani kawai don ba ba ba ba baba ba mama me wanda sai ka girma mai iyayenka me alaƙa ka da su dole ne sai gwangwani ya girmama ya girmama wanda ya yi shi gwangwani ba a kamfani ake yinsa ba sai na ruwan gwangwani da wanda ya yi shi sai kawai gwangwani ne ba shi kawai kamar ma'aikacin kamfani ne mai yin gwangwani abin da gwangwani kawai shi ke ne turo shi a siya a kasuwa ina ruwan shi da shi wani ma in ya gan shi ba zai gane cewa ni ne ne wannan ba an kwakwauke gwangwanin ya ce to suka ce wai matsayin ciki wannan halaka fa a cikin mu take fa ba ina ba da tarihi ba abin da ke faruwa ne fa yanzu fa ka san halin da ɗanka yake ciki me ɗanka yake suwaye abokanansa me yake karantawa suwaye abokanan shi wannan wayar da kuke ganinta kana nan kai wawa kana nan kawai kana ta shirmanka ɗanka ya riga ya abokanai a amerika da ingila duk abokanan shi suna can kawai suna cati abokanansa ne kawai ana nana na sai su manna mashi wata mummuna aƙida da zai ce ba ba musulunci kai ma ba baban shi ba ne kai sai ka rika zama da shi me yake ciki me a wayar tasa su waye abokanan shi kai ya kai matsayin ba ya rika wayar waye ba shi wayan ma Tun wannan tambayoyin ya kamata mu rika yi a halin da ake ciki a yau amma mun yi nisa yau za yaro dan shekara goma sha biyu za ka ganshi da waya waya katuwar waya yi abin kai ba za ka taɓa iya yi ba in ya kulla waya ba za ka taɓa iya buɗe ta ba sannan ya shiga inda zai shiga kai ba za ka taɓa iya shiga ba kamar yadda ka san ana gudu ba za ka iya kamo shi ba ko ba haka ba ne kai ka fara manyanta ina za ka iya kamo shi sai ka faɗi ba ya wai ma dariya to ni takatsantsan game da halin da nake ciki yau ɗin nan ba irin jiya ba ce rayuwarmu ta yau ta yi bamban sosai da ta jiya duk mutumin da yau ya shekara arba'in a duniya to ya kamata ya rika tunanin cewa arba'in ɗin nan da ya fi ba irin ta yau ba ce ta canza sosai to balle wanda suka yi hamsin sittin saba'in su ne aula su gane cewa canjin ya kai inda ya kai Allah shi kyauta to sai zuciyar ta tsayar mutum ya kasance min algawina daga cikin batattu ikhwani shayatin yan uwan shedanu wa sara fihi min as-su'i sai ya kasance a cikin zuciyar nan akwai mummunan abu wal fahsha'i da kuma alfasha ma la ya'lamuhu illallahu Allah da ba wanda ya san shi Allah وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه wannan al'amari ne na tilas ba wata dabara da za a iya kauce masa in dai mutum ya ɗauki zuciyar shi ya ba da ita ba ga Allah to sai ya shiga wannan yanayi Allah ka tsare Allah ka tsarkake mana zuciyar mu fal qalbu in lam yakun hanifan kaga zuciya idan bata kasance mai karkata zuwa ga Allah ba kuma ta karkace ma duk abinda ba Allah ba shine al hanif dan ai muqbilan alallahi Allah ta kasance Allah kawai ta fuskanta mu'ridan amma siwahu ta kauce ma duk abinda ba Allah ba kana mushrikan wannan zuciya ta yi shirka kenan zuciyarka in baka bada ita ga Allah ba to ka hada Allah da wani kenan ita kuma zuciyarka ana son ya kasance Allah ne ya mamaye ta shi ya mallake ta shi yake juya ta abin da yake so shi za ta abin da baya so ba za ta yi ba ko da duniyar nan gabaki ita ce tana son wannan abin to zuciya ba za ta yi ba tunda Allah baya so shi malam ya kawo sai ce fa aqim wajhaka lid hanifa Allah ta'ala ce fa aqim wajhaka ka tsaye da fuskarka lid ga addinin Allah hanifan ka karkace ma duk abin da ba shi ba domin ne فطرة الله التي فطر الناس alayha wannan ita ce ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane a kai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da Imam Muslim ya goyito shi annabi sallallahu alaihi ce Allah ta'ala yana cewa a cikin al-hadith al-qudsi inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum ash-shayatin Allah ce ni ina halittar bayina ne a matsayin lafiyayyu ɗabi'ar ta daidai take in an haifi jariri bai san wani mummunan aiki ba daga baya ne shaidanu ke zuwa su kwace musu kafa su koya musu munanan abubuwa to shine fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha. tabi'ar da Allah ta'ala ya halicci mutane akan ta kenan la tabdila li khalqillah babu canji game da halitta Allah Allah zai ci gaba da halittar bayinsa a matsayin masu addini amma daga baya ne sai shaidanu su zo su haɗu da su sai su ɓata su in an ce shaidanu ba ce shaidanun boye ba uban mutum yana iya zama shaidani ai shi yasa a wani hadisin annabi sun ce kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abwahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani kowane mutum ana haihuwarsa ne a alal fitrati akan ɗabi'a lafiyayya ta musulunci fa abuwahu iyayensa guda biyu hawidani su ne na farko idan yahuda ne sai ta canza shi sai zama ba yahudi au yi nasira ko kuma in kiristoci ne sai su mai da shi zama kirista au yi majisa ne ko kuma in maguzawa ne su mai da shi ba maguji to idan aka yi kuma sa'a idan kuma wani zubin ba iyayen nasa ba ne to sai gero sai ya zo ya haɗu da 'yan gero abokanai sai su canza shi abokanan nan na kusa da na nesa kamar irin wannan abin da ke faruwa ذلك الدين القيم wannan shine addini tsayayye na gaskiya da Allah ya yarda shi ka miƙar da kanka gabaki dai ka ba Allah kar ka yarda da wanda zai zo ya ka maka wasu wasi a game da imaninka kada ka yarda da abin da za a kawo maka ya sa imanin kai ya rawa sai ka halaka walakin na nasi la ya adamu sai dai mafi yawancin mutane ba su san wannan bayanin da ake ko ba za su koya ba babban bala'i shine ka zauna da jahilci in mutum ya zauna da jahilci ya yaya da nan kai tsaye shiga wuta amma in kana son ka kubuta ka gyaru to kama hanya ta gyara kama hanya ta gyara ko ita ce ɗau ka fara karatu ka samu malami na Allah da zai biya maka karatu to ranar rayuwa ka ta fara gyaruwa kai kanka sai ka tambaya kanka wai kai ne munibina ilai ku kasance masu tuba zuwa ga Allah masu komawa zuwa ga Allah wata wattaquhu sannan ku yi taƙawa taqwa bayan kun tuba to ku kasance kuma kuna imtisalu awamirihi wa na wahihi ku rika abubuwan da yace ku yi ku rika nisantar abinda ce ku bari shine ake ce ma taqwa sahal ibn Abdullahi tusturi rahmatullahi alaihi yake cewa at-taqwa an la yajidaka Allahu da haka, wa Allah ya an la yaqidaka haythu amaraka Takawa kada Allah ya rasa ka a inda ya ce kaje, sannan kai ya same ka inda yace ka ka shine taqwa wa aqimus salah sannan ku ci gaba da yin sallah ولا تكونوا من المشركين فقط zama cikin waɗanda suke haɗa Allah da wani a cikin ibadarsa ne mushrikin da min alladhina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka rarraba addininsu a ƙira'ar hamza da alkisa'i minan alladhina farraqu dinahum wannan kuma ƙira'a ce musnada zuwa ga na ali radiyallahu anhu haka yake karantawa a wurare guda biyu da nan suratu rumi da kuma suratul al'an'am إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun to min alladhina farraqu min alladhina faraqu wailil mushrikeen kay abinda abinda bola ta kun min mushrikeen min alladhina faraqu dinahum faraqu ibn jarir min tabari yace ay taraku suka ba addinin shi yasa bala'i babba shine rarrabuwa rarrabuwa aqida rabuwa ta fiƙihu wannan dama akwai ta bambancin fiƙihu baka isa ka hana ba eh baka isa ka hana a ce ba za a yi sabanin fiƙihu ba akwai shi tun a zamanin annabi sama amma manzo sama ya tafi ya bar sahabbansa akan aqida kwara daya aqidar da ya zauna ya karanta da su shekara 23 a cikin sahabbai takaf ba a samu wanda ya kawo rabuwa kai aqida babu shi yasa fitinu sun fara faruwa ne ba a cikin sahabbai ba a ƙananan mata ji'ai su ne man wasu rubuna a ba almajirin al'imamun hassan al-basari shi kan shi al'imamun hassan al-basari ba babban tabi'i ba ne matsakaici ne almajirinsa wasu rubuna a ba a shi kawo aƙidan mu'tazilanci ai shi kawo aƙidan mu'tazilanci to fitinu daga nan suka rika faruwa baya-baya aka rarraba addini shi yasa farraku rarrabawa al'imam jarir tsabari ya ce farraku baddalu fata farraku wa faraku dinahun aiwata raku sai da suka kawo suka canza addinin duk abin da yake sannan wata ba'u shubuhat سكر أبو شبهون وأول الدين سكر أتاوي أنتي ما استوى الرحمن على العرش استوى فيك جايبا استوى بني استولاني فتعك تأسو فيك كار أبو دبا حقا يتبع وإذا قلنا حقا فارة سامر ربوة كك ونجي وينا قتا سكا بينا عشان مسلين وكفو زماعة كنسي وكانوا شيعا suka kasance kungiyoyi kungiyoyi kullu hiddin bima ladaihim farihu kowace kungiya abin da ya mata dadi take alfahari da shi shi take alfahari da shi farihuna ay kowa nashi ne daidai shi yasa shi'a suka kafarta khawarijawa khawarija suka kafarta shi'a mu'tazila suka kafarta shi'a haka shi yasa har malamai suke cewa ahlul ahwa'i ittafaqu ala alla yattafi yan bid'a duk kungiyoyin bid'a to sun yi ittifaki akan kasa same ittifaki ittifaki dai suke da shi a duniyar nan shine ittafaqu ala alla yattafi amma wancan ba zai da wancan ba wancan ba zai da wancan ba a ragaba suke tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana ganin a haɗe suke za su haɗa baki ai haɗin baki amma wallahi da a suke wancan bai da wancan ba wancan bai da wancan ba inda rikun sufaye ne wancan bai yadda wani aje ziyara waliyin wancan ba in za ka shiga ma sai an baka sharaɗi daga cikin sharaɗin ba a zuwa ziyara wani wali in ba na wancan ka ba shi ne wannan in abin da za a ci mutuncin waɗanda suke kan gaskiya ya zo sai a haɗa kai amma haɗa kai ne haɗa baki ne in ji malam abubakar ladan shi ya ce a haɗa kai ne ba wai haɗa baki ba domin a yi zalunci ko cuta ba so da ka ba abin da ke haɗa kan al'umma sai sunna da riƙo da alƙur'ani a kan gaskiya da kuma bin fassarar magabata na ƙwarai ba za a saba a ƙida fiƙihuwa ko wannan kowa zai iya fahimta za ka iya fahimta abu kaza mustahabbi ne wancan iya fahimta abu kaza wajibi ne za ka iya fahimta abu kaza mubahi ne wanda ya ce mustahabbi ne wannan haka za a ci gaba da yinsa matukar ana karatu kuma ana bincike amma babu sabani A aqida abu ɗaya ce babu sabani a kanta. shi yasa in aka yi sabani akan aqida ɗaya biyu ne ko ɗaya ya kasance akan shari'a ɗaya na bata ba na uku ba tsakiya Allah ka shirya shirye da mu Allah ka ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala kai mana gamdakatar a cikin rayuwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi